dimokuraɗiyya a dan ƙasa adan ƙasa Masu kallo da sauraro a yau shirin demokuraɗiyya a karkara ya ziyarci garin Tudai da ke gundumar mazaɓar Lazuru a yankin ƙaramar hukumar Leran jihar Kaduna, ƙauyen da ke ɗauke da ɗumbin al'ummomi mazauna mabambanta da ƙabilu daban-daban kana gari ne wanda ya shahara wurin nomar masara, rake, shinkafa da sauransu. Kana garin kuma suna gudanar da harkokin kasuwanci iri daban-daban. barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin demokuraɗiyya a karkara shirin demokuraɗiyya a karkara shiri ne da kalle lungu da saƙo a faɗin ƙasar nan domin ganewa da kuma bayyana muku ji da gani irin abubuwa ko kuma ƙalubale da al'ummomin yankunan karkara suke fuskanta musamman ma a daidai wannan lokaci na mulkin demokuraɗiyya bisa al'ada wannan shiri kan yi dogon tafiya ko a ina ne a faɗin ƙasar nan domin ganewa ido da kuma tabbatar muku da abin da ke faruwa a yau shirin namu ya yi tattaki ne har zuwa wani gari mai suna garin today da ke yankin karamar hukumar lere kuma a cikin gundumar lazur road a yankin karamar hukumar leren jihar kaduna wannan shiri zai tattauna da waɗansu al'ummomin garin da zarar mun shiga don jin irin hali da kuma ƙalubalen da al'umman garin da ma yankin gaba ɗaya suke fuskanta ku biyo mu domin ji daga bakin al'ummomin wannan gari. Shigar mu garin ke da wuya, mun ji ta bakin waɗansu al'ummomin garin bisa irin matsaloli da garin ke fama da shi, kamar irin na batun hanya da wutar lantarki, kana da a bangaren lafiya asibiti na fama da matsaloli. Ga kuma rashin makarantar gaba da firamare. Mun ji ta baki Malam Yunusa Muhammad Idris, wanda shine shugaban ƙungiyar kwamitin ci gaban garin na baki ɗaya, bisa irin matsalolin da suke fama da shi ga dai ƙarin haskensa. Suna na Yunus Muhammad Idris, shugaban kwamitin ci gaban garin Tudu da kewaye. To kasantuwarka shugaba domin ci gaban garin Tudu da kewaye. Garin Tudu gari ne mai dumbin tarihi na tsawon lokaci hmm. kuma mun samu labarin cewa garin shi ne santa wato gundumar mazaɓar lazuruwar gaba ɗaya hmm. wadda guda ce ta siyasa. Shin wani irin hali za ka bayyana mana wannan mazaɓa da kuma garin da ke ciki a halin yanzu? To alhamdulillah gaskiya wato za mu iya cewa mazaɓar lazuru sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abu ne wanda yake na bakin ciki gaskiya muna da wata wata goma sha ɗaya kamar kuma lere to sai dai abun bakin ciki mazaɓar lazuru ko wata lazuru ita ce mafi koma baya a cikin goma sha ɗayan nan domin duk abubuwan more rayuwa ba mu da shi ba wuta ba hanya ba komai makarantu duka ga sanan duk abubuwan da ake rashi gaba asibitocin masu yi karanci ruwan sha su garura da yawa babu to wayannan abubuwa ga sanan dai sai abin da muka shiga. idan mai sauraro zai fahimce ka kana batun cewa wannan ward din gaba ɗayan ta ba maganin ta ne ba mm. babu lantarki wato kamar yadda kai wannan tambaya alhamdulillah na ji daɗi ba wai ƙwaryen garin ta ba inda masarautar take kuma nan ne santan ward ba kamar yadda ka faɗi gaba ɗaya garuruwan mahin mazaɓar lazuru ba wani gari wanda yake da wuta musamman a tsakiya da yake an kasa mazaɓan kashi uku ne akwai lazuru ta gabar lazuru ta tsakiya lazuru ta yamma to mu da muke santin waɗin lazuru ta tsakiya to mu ne abin ya fi komai ma lalacewa na rashin ci gaba ba komai da muke da shi wajen kamfanin ci gaba kuma gashi duk abubuwan da ake ba da gudunmawa na siyasa ko zaɓe muna yi amma alhamdulillah sai dai kawai abin amana alƙawari kuma amma ba cika mana gaskiya wato an yi muku alƙawura ba a cika muke an yi alƙawura duk zaɓe da zai zo tun a zamanin NPN ma ko ce tun kusan na farko an yi ta mana alƙawura mu kamar yanzu masu sarautar mu ɗin nan yawanci da su ne 'yan siyasa kafin Allah ya sa su dawo gida kuma su karɓi sarautar gari ko ainihin gundumar jirgin ɗin gaba ɗaya to yau kuma an waye gari kwata-kwata ba mu da komai wanda ke na gaba tun zamanin su yake mana alƙawara. Yan masu sauraro da kallo za su iya ganin cewa kamar akwai turakon wutar lantarki. Hmm. Ma'ana da akwai wutan kenan? Babu. Maganan wuta tana da cin abin da ke ita ma abin damuwa kwarai kuma ma iya cewa kamar ma abin mamaki ne. Kamar dai ba a amfana da mu abin nan a zaɓe. Domin an fara maganan harkan aikin wutan nan tun zamanin tafi da yana sanata aka ba da kwangilan wutan bayan an ba da kwangilan wutan an zo an fara wannan aika kamar ko gari ga tara kunna aka kafe to tun wancan lokacin da tafi da ke sanata har zuwa yau din nan Maganin kenan ya kan inda wutan maganan wutan ta kai kenan tara kunna suka da gari yanzu wannan zai kai kamar tsawon wani lokaci kenan gaskiya tun dawa da wannan wani inda muke ci tun dawa ta bako, alif ɗari tara tara kuma ya ce tun daga shekara ta dubu biyu aƙalla kenan aka kafa wannan tara wutan kwarai kuwa kuma hutan bai samu ba ba hutan bata samu ba har yanzu ba ta ba labarin wai menene labarin da ya biyo baya to mu dai tunda aka ce an bashi kwangilan ko an bada kwangilan an zo an yi wannan aiki iyakacin abin kenan tunda ma'aikata suka zo suka fara aiki suka kai wannan matakin suka tafi har yau ba wani labari ba ce mana komai ba ba wani sakamako za a zo a ci gaba ne sai dai in wannan ko zaɓe ya zo a dan zo da wasu 'yan motoci aka ce ko za a wannan za a ci gaba da aikin wutan amma da an gama zaɓe kuma shi ne za mu sake zin labari ta fanda wutan da mun san an samu hanya to insha Allah duk abubuwan ci gaba ma za su zo hanya ita ce mafi muhimmanci kuma ita mafi bukata a rayuwar mu da za a zo a ba mu zaɓi yanzu a ce da amana wuta a ci gaba da aikin wutan nan ko a ci gaba da aikin hanya ba in dai ɗaya za a yi ba biyu gaba ɗaya ba to za mu zaɓa mana hanya ce domin ita ce tafi damuwar mu musamman da damuna kasancewar mu manoma a nan dukkan garuruwan da ka faɗa sama da musamman ɗin wannan mazaɓa na da zuru dukkan mu manoma ne muna da 'yan kasuwa to ko kasuwancin za su yi in damuna ta yi babu hanya ana hanyar amma irin na karkara ne ruwa ya zo kasan muna da babban kogi can nan ma ya da muga rafi to akan dai fita ne gaskiya a cikin wahala a je a dawo a wahala maganan hanya ya kamata a ce mun samu hanya daga gidan dutse ta shigo ishame mai bindiga tudai ta wuce ainihin halar zuwa hanyar jos to amma shiru kake ji A nasa ɓangaren shugaban kwamitin kula da asibiti na garin Tidai Malam Adamu Liman ya bayyana mana irin halin da asibitin garin ke ciki wanda an gina shi tun da dadewa amma har kawo yanzu yana nan jiya yau sai ma tarin matsaloli da asibitin ke fama da shi kamar na karancin ma'aikata magunguna da dai sauran tarin matsaloli kamar yadda ya bayyana wa shirin na dimokuraɗiyya a karkara eh, sunana Adamu Liman Tude chairman kwamiti na asibitin today PAC today kuma wannan asibiti na jagorancin shi kamar shekara kusan goma sha ɗaya kenan nake jagoranta wannan kwamiti no. wanda a halin yanzu dai asibitin muna da kalubale mai yawa a kan shi malam kamar waɗanne irin kalubale ne ko kuma asibitin nan ma tun kamar zai kai shekaru nawa yanzu da samarwa wannan asibiti dai an gina shi tun a 1980 wanda akwai gwamnan da ya kirkiro asibitoci a jihar kaduna tun ana haɗe da katsina wanda kusan kowace lokal government a lokacin an ba ta asibitoci guda uku wanda a munan lokacin an ba mu asibitin nan tun ana sami naka lokal government aka ba da ita ɗaya a nan ɗaya a kauru ɗaya a dama kasuwa wato ma'ana idan dai na masu sauraro da kallo za su fahimta wannan asibiti kusan a duk faɗin karamar hukumar lerai da yanzu take ita kadai babu wani asibiti da ya kai shi dadewa kenan ya yanzu dai asibitoci sa'o'i irin su dai babu kaman shi a nan lere local government wanda tun lokacin wannan ward din shine farkon asibiti a wannan ward saboda haka shine PHC wanda a shekarun baya a gwamnatoci da suka wuce an samu wani canji wanda aka cire mata PHC ɗin aka mai da shi wani wuri To a halin yanzu asibitin gaskiya muna da ƙalubale mai yawa na rashin malamai da rashin kula da asibitin yadda ya kamata. Hmm. Muna samun matsaloli ga al'umma da yawa wanda akan ana shiga asibitin yadda ya kamata. To amma muna da matsaloli da yawa na bangare musamman bangaren malaman asibiti. To malam wani zai iya cewa yanzu kamar ah, masu sauraro su fahimci cewa ma'aikata nawa masu kula da marasa lafiya kuke da shi yanzu da ka faɗi kuna da kalubale? To a halin yanzu dai muna da malami guda malama guda ɗaya ita ce malama wanda gwamnati ta ɗauka take biyanta. Guda ɗaya kaɗai? Guda ɗaya kaɗai. Kimanin kamar garuruwa nawa suke ƙarƙashin wannan asibitin yanzu da ya kamata asibitin ya lura da su? To a halin yanzu dai a ƙalla muna da catchment area na wannan asibiti sun kai guda talatin da uku ne ko da hudu ne. Amma malama guda malama asibiti guda ɗaya? Guda ɗaya ce sai dai kawai volunteers da suke zuwa suna ɗan taimaka mata lokaci-lokaci. duk ku kasantuwar ku na shugabanni da kuma al'ummar wannan yanki musamman ma garin Tudai da asibitin yake eh. wani hoɓɓasa kuka yi na yunkurin ganin an kawo mu asibitin dauki musamman ma a samar da ma'aikata eh wannan abu mun bi local government mun bi local government ba za mu iya faɗin ma iya tafiyan da muka yi ba domin akwai tafiye-tafiye da muka yi mu tafi da akwamitance, mu tafi da hakimi da sarki da al'umman gari mu tafi roƙon yadda za mu samu malamai a wannan asibiti wanda akalla mun tai ba za mu iya mace da kawai ga iyaka ba gaskiya. To wani sakamako ko kuma bayani kuke samu daga musamman ma'aikatan lafiya ta karamar hukuma har zuwa ga ta jiha dangane da wannan batu na karancin ma'aikata da kayayyakin aiki a wannan asibiti. Eh, suna kukan cewa ba ma'aikata ne a lokal government ba su da yawa. to kukan da suke mana kenan duk lokaci za su ce mana dai mu yi hakuri mu yi hakuri sai dai sun samu wani kan volunteer ya kasu dan turo shi ya zo ko na dan taimaka mata amma asalin ma'aikaci dai na gwamnati suna mana kukan ba su da yawa gaskiya to baya ga wannan batu a batun asibiti hmm. wanda shine mafi muhimmanci domin samar da lafiya musamman ga al'umma hmm. akwai tsare-tsare da wannan gwamnatin yanzu ke gudanarwa a bangaren lafiya eh. kuma ya danganta ne daga asibitoci wannan ya nuna cewa kamar mutanen wannan gunduma ko kuma yankin ba su amfana da shi kenan eh to gaskiya mu dai a nan ba mu samu wannan ɗaukin ba tukun gaskiya batun harkar lafiya yana tare da batun ilimi domin sai da ilimi ne ake samun masu wanda za su yi aiki a wannan asibitoci eh bare a kamar shigowar mu wannan gari na nuna cewa ga wata alamar babbar makaranta wato gaba da firamare ba ko akwai makarantar gaba da ah, firamare a nan garin babu ba mu da wata babban makaranta wanda ta take gaba da firamare kuma har da kasancewa mu nan an bude mana makarantar firamare tun a 1974 aka bude mana makarantar firamare a nan amma wanda kai har yanzu ba mu da makarantar gaba da firamare wanda mun yi mun buga mun buga a yanzu haka dai kwamiti na gari mun haɗa kai har an sai fili to kasancewan yanayin rayuwa yadda ya zama yadda za mu yi mu ginin abin ya gagara to har yanzu muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana akan wannan ɓangare a gina mana wannan makaranta yanzu ana ƴaƴanku suke zuwa makarantu kenan dole fita suke ba nisa ne akwai nisa Ya kai kaman kilomita <coughs> Ya kai kaman kilomita. Akwai inda za a tafi a kilomita goma, wani wurin zai kai sha biyar. Tunda waɗansu kan tafi eh, nan lere, waɗansu kuma sukan tafi saminaka. Da muka waiwayi batun matasa kuwa mun tattauna da Shu'aibu Nazari inda ya yi mana ƙarin haske dangane da halin da ƙauyen ke ciki musamman ma duba da wannan ƙauye nasu ne shine kwatan gundumar mazaɓar Lazuru gunduma guda da ke yankin ƙaramar hukumar Talere cikin gundumomi goma sha ɗaya kuma ga shi ita ce gunduma mafi ɗauke da al'umma a yankin amma gundumar ta kasance koma baya babu hanya babu wutar lantarki ballantana na sauran kayayyakin more rayuwa kana babu makarantar gaba da firamare a gundumar baki ɗaya. yanzu haka kuma wata babbar matsala da ta kunno kai a yankin shi ne. gada kwaya ɗaya tilo da ta sada al'ummomi sama da garuruwa arba'in tana neman yankewa kamar yadda za ku iya gani a cikin firanmu da shu'aibu nazari yadda gadar ta kwakule kawa yanzu kashi kuma ana fuskantar lokaci na damuna wanda kaɗan ya rage mutanen yankin su zama sun koma tagumi da zaran an yi ruwa sai dai su hangi makwabtansu a don haka shu'aibu nazari ya yi kira ga mahukunta da sauran 'yan siyasa da su waiwayi wannan batu domin kuwa ko a baya kwamitin garin da sauran garuruwan da ke yankin baki ɗaya sun yi wani hoɓɓasa domin gudanar da wani aiki ta ɓangare ɗaya a jikin gadar sai dai aikin bai kai ko ina ba domin kuwa ruwa ya rugurguje shi ga dai ƙarin hasken da shu'aibu nazari ya yi dangane da wannan batu. Assalamu alaikum sunana shu'aibu nazari wanda jama'a suka fi sani sosai. To kasantuwar mun zo wannan gari na Cidai kuma ita ce headquarter na gundumar mazaɓar Lazuru. Hmm. Al'ummomi sun yi bayanai irin ƙalubale da kuke fuskanta a wannan gari da sauran al'ummomi. Hmm. Sai yanzu ga shi ga ma'aurin wata gada da hmm. ita ce ta sada waɗannan al'ummomi gaba ɗaya na wannan yanki. Wani hali za ka bayyana mu masu kallo da sauraro halin da wannan gada ke A ah, tsakani da Allah masu sauraro na wannan gada da kuke gani wanda ita ce ta haɗa garuruwa kusan arba'in na wannan tsakiyar lazuru gaskiyar magana muna cikin wani hali na ha'ula'i wanda gadan nan mun yi magana kusan shekara uku gwamnati ta taimake mu a gyara wannan gurin amma abin ya gagara mun ɗan yi ƙoƙari kwamiti ta yi aikinta ta ɗan gyara wannan abin sakamakon aikin ba mai ƙarfi ba ne ruwa ya zo ya ƙara yanke aikin yanzu haka ba mu san halin da za mu shiga ba idan har aka ce ruwa ya sauka kuma gashi hanya ne wanda jama'a kowane lokaci suna wucewa akan wannan hanya ba mu san wani irin damuwa za ta shigar da mu ba saboda haka muna roƙon gwamnati da su dube mu dan Allah dan girman annabi su duba halin da mutanen nan suke a wannan yanki a taimake mu a zo a yi wannan aikin kafin ruwa ya sauka dan matakar abar aikin nan ba a yi shi kafin ruwa ya sauka ba mun shiga wani hali na haulayi kuma kun ga yanayin gurin ya yadda yake babu wata hanya ita kadai ce kawai wannan hanya gaskiyar magana wai wani masu sauraro za su iya tunanin cewa ku al'ummomin yankin nan wannan eh, rashin abubuwan ci gaba haka kuna ma shiga harkokin gwamnati ku kamar zaɓe a tsakani da Allah mu ne ko muke shiga harkoki na gwamnati saboda mu nan lazuruwat nan garin namu cikin tibe nan ne santan wat a nan ne ake ɗaukan akwatunan zaɓe guda ashirin da tara kuma a raba shi duka a sannan a sake dawo da shi muna da ƙuri'a sama da dubu goma sha biyar na al'ummanmu kuma al'ummanmu suna fita su yi zaɓe ka'in da na'in maza da matanmu saboda haka tura moto muna tura moto ne tana barin mu da ƙura tsakani da Allah a taimake mu wannan karo mu ma mu gani a ƙasa dan kare ma an ce an ce mishi ana biki yace ya gani a ƙasa. To wannan kenan baya ga garin Tudai wanda garin shine shan kwatan gundumar mazaɓar ta Lazuri baki ɗaya babu wani gari wanda ke cikin wannan lungu a wannan gunduma baki ɗaya da ke da wutar lantarki ballanta na fa hanya kullum a cikin duhu suke rayuwa kuma wai duk da wannan lokaci na dimokuraɗiyya to da fatan mahukunta musamman ma a wannan yanki na karamar hukumar Lere jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya za su waiwayi wannan yanki domin su aga agaza da kuma bibiyan halin da ake ciki dangane da ayyukan da aka fara na gudanar da hanya da kuma wutar lantarki a yankin kwana A to masauraro za mu iya cewa a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na demokuraɗiyya karkara na wannan mako. Kamar yadda kuka ji dai wannan shiri ya yi tattaki har zuwa garin Tudai da ke yankin gundumar Lazuru wato mazaɓar Lazuru a yankin ƙaramar hukumar lera ta jihar Kaduna. Yanda wannan shiri ya tattauna da al'ummomin wannan gari musamman ma kamar yadda suka bayyana matsalolin da suke fuskanta kamar abin da ya shafi hanya, wutar lantarki, ɓangaren lafiya wato asibitoci da kuma abin da ya shafi batun ilimi. Kazalika sun yi batu akan wata gada tilo ƙwaya ɗaya da ta sada su da al'ummomin yankin sama da garuruwa arba'in tana neman yankewa gashi kuma ana tunkaran lokaci na damana a don haka mahukunta da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan lamari kun dai ji irin kalubale da wannan babbar mazaɓa wadda suke batun cewa tana ɗaya daga cikin manyan mazaɓu a wannan ƙaramar hukuma ta lere kuma ba ta amfana da wani abin ci gaba ko da guda ɗaya ba saboda babu hanya da ta sada mazaɓan gaba ɗayanta babu wutar lantarki da ya sa da wannan mazaɓa a don haka suke buƙatar mahukunta su shigo cikin wannan lamari domin su tallafa musu da abubuwan da ya kamata za mu iya cewa mu tara a wani mako domin jin mu da wani sabon shirin yayin da jirgin namu zai isa wani garin kuma domin jiyo muku halin da su ma suke ciki. Sunana Mustapha Musa Sarkin Fawa. Mu tara a wani mako mai zuwa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Ƙasa.